Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel. Tare nake da babaya ko makeri da masu sauran abokan aiki ke kamo wannan shirin a yau ranar Talata 29 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. To Sarfilu wasu da ake zato 'yan bindiga ne sun kai hari akan wani jirgin kasan fasinja da ke kan hanyar sa zuwa birnin Kaduna da ke arewacin Najeriya daga Abuja babban birnin kasar da yammacin jiya Litinin bayan da suka hana jirgin tafiya a cewar gwamnatin jihar Kaduna. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa ba zai nemi gafara ba akan kalamansa da kwanan nan cewa shugaban rasha vladimir putin ba zai ci gaba da kasancewa akan mulki ba yana jaddada cewar ya nuna bacin ransa ne amma ba yana kira ga juyin mulki a moscow ba ne kana babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa a jiya litinin cewa babban jami'in aikin jin kansa zai hanzarta neman hanyoyi tare da moscow da kiev na tsagaita wuta domin shirya aikin jin kai To karin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji abin da ya faru lokacin da 'yan bindiga suka kai wa jirgin ƙasa hari a hanyar Kaduna. To da muka ci 10 minutes to kawai su bom ya tashi a kan jirgin sai jirgin ya yi tuni ne sai a fara jin harbe-harbe jirgin suna cikin jin harbe-harbe da mutane. a ɗaya bangaren kuwa ƙungiyar fulani mabiya addinin kirista ce ta gudanar da wani taron neman samar da zaman lafiya domin ba fulatanin da ya san fulafu ba zai je ya ɗauki yar wani ya kai daji a doka na fulafu in ba fulatani ya je ya kori shanun ba fulatani dan wansa wannan la'anan ne ba fulatani ne haka kuma kamar kowace ranar talata mana tafi da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sakwata zai kawo mana amma yanzu a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. Wasu da ake zato 'yan bindiga ne sun kai hari akan wani jirgin kasan fasinja da ke ka hanyar sa zuwa birnin Kaduna da ke arewacin Najeriya daga Abuja babban birnin kasar da yammacin jiya Litinin bayan da suka hana jirgin tafiya a cewar gwamnatin jihar Kaduna. Wani fasinja guda ya ɗora a kan shafinsa na Facebook cewa 'yan bindigan sun dana abubuwan fashewa akan hanyar jirgin lamarin da ya dakatar da jirgin. ya ce an bandigan sun yi yunkurin kutsawa a cikin jirgin kana an yi harbe-harben bandiga a wajen jirgin babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin kana ba a tabbatar da wani asarar rai ba sojoji sun tsare jirgin kasan da ya taso daga abuja zuwa kaduna wanda 'yan ta'addar suka hana shi tafiya in ji wakilin gwamnatin jihar kaduna ana ci gaba da kokarin fitar da fasinjoji daga wurin da kuma sauran waɗanda suka samu raunuka aka garzaya da su asibiti domin kula da lafiyarsu. su wannan dai ne hari na biyu a kan jirgin kasa tun cikin watan oktoba a najeriya wanda ke fuskantar hare-haren masu tsatsauran ra'ayi da 'yan bandiga da suka yi garkuwa da ɗaruruwan ɗalibai matafiya da mazauna ƙauyuka domin neman kuɗin fansa lamarin da ya jefa al'ummar ƙasar cikin firgici shugaban amurka joe biden ya faɗa a jiya litinin cewa ba zai nemi afuwa ba akan kalamansa na kwanan nan cewa shugaban rasha vladimir putin ba zai ci gaba da kasancewa akan mulki ba yana jaddada cewar ya nuna bacin ransa ne amma ba yana kira ga juyin mulki a Moscow ba ne. Bai kamaci mutane irin wannan suna mulkin wata ƙasa ba amma suna yi. A gaskiya idan suna mulki hakan bai gwada ba zan iya nuna damuwa na ba Biden yana faɗa wa manema labarai a fadar White House a jiya Litinin. Ina magana ne akan sauyin manufofi in ji shi. kalaman shugaban da ba karanto waye a cikin takarda yayin da yake magana kan 'yan gudun hijiran ukraine da kungiyoyin aikin sa kai na kasa da kasa a poland a ranar asabar sun tada cece kuce a amurka kana wasu kawayen yammaci a turai suka bayyana al'ajabin su sai dai sojojin rasha sun dakatar da kai hari a kan babban birnin kasar ukraine yayin da ake ganin sun mayar da hankali a kan yankunan gabashin ukraine a cewar babban jami'in ma'aikatar tsaron amurka Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a jiya Litinin cewa babban jami'in aikin jin kanshi zai hanzarta neman hanya tare da Moscow da Kyiv da tsagaita wuta domin shirya aikin jin kai. Batun gaskiya shine maganin wannan bala'i na jin kai ba jin kai bane siyasa ce. Guterres ya shaida wa manema labarai a helikwatar Majalisar Ɗinkin Duniya. To na jima kaɗan baba zai sake da da labarai amma kafin nan zamu leƙa Najeriya inda wasu 'yan bindiga suka kai hari kan jirgin ƙasan da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna ɗauke da ɗaruruwan fasinjoji. Wakilin murya Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani. Rahotannin sun nuna cewa waɗanda ake tsammanin 'yan ta'adda ne suka dasa wasu abubuwa masu fashewa a titin jirgin ƙasan a daren jiya Litinin a daidai lokacin da jirgin ya isa ƙauyen dutse ta jihar Kaduna mai tazarar kilomita kaɗan kafin tashar jirgin rigasa. Rahotannin da aka rika saki ta yanar gizo sun ba da ba'asi daban-daban da ya nuna aukuwar wannan mummunan al'amari. Daga kan rel ne. Eh. Oh my God. ni kar ya zara ni kaman kaman gobara fa irin da aka ji ka amma an duba nan ba mutum amma ba aure yadda ma nan na fa miki na ga oke oke ba kai a gaba kan ne diga inji sai kai akwai generator ne ka sun riga sun bata wannan gaba daya This coach is gone. This coach is gone. Ah, haba, haba. Wannan ai ko repairing ne. To sai dai a wata sanarwa da kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Samuel Aruwan ya fitar ta kafofin yada labarai a daren jiyan ta ce an tura jami'an tsaro zuwa wurin da abin ya faru domin kare fasinjoji da ke cikin jirgin wanda aka yi kiyasin sun kai 970. Madina Dauda, Mudir Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Madina. Ɗaya daga cikin fasinjoji jirgin ƙasan da 'yan bindiga suka kai wa harin kan hanyar Abuja zuwa Kaduna, Abdulwabid Ahmad ya ce bayan harin sojoji sun taimaka min suka hau wani tsauni gabanin jigilarsu a mota zuwa tudun mun tsira a hirarsu da nasiru adam ya kaya Malam ko za ka bayyana mana sunanka? Abdul Ahmad. Ba mu labarin me ya faru ne muka ji labarin kun samu hatsari ko tsautsayi da barayin daji a jirgin kasa da kuka shiga? So mu dai mun tashi daga daga Abuja 10 minutes after 6 GD aka ce mana tafiyar mu biyu da minti sha biyar. So da muka taho 10 minutes to east kawai si bomb ya tashi a start jirgin. Sai jirgin ya yi juyi ne. Muna cikin SP 17 sai ta fara jin harbe-harbe sojoji suna exchanging harbe-harbe da su mutane da suka harbe-harbe wajen ana wajen 30 minutes sai mutanen suka shigo cikin coach din kuma sun shiga coach da yawa suka shigo coach din suka dubi mutane suka kashe mutum daya a coach din Allah ya kiyaye wanda suka kashe din sai suka kama rigima tsakanin su suka fita daga coach din inda Allah ya kiyaye muke na coach din ne muna bayarwa kuma mu goma ba da muka rage driver jirgin ma sun kashe shi sun shiga wannan wajen vip wajen guda hudu sun kakkama mutane daya daga cikin mutanen da suka kama ya sako daga mota ya gudu ya da ya ce sun cika mutane a motocin su sun zo da motoci har da su shawon shawon sun ɗibi mutane sun tafi da su sun harbo su a cikin mutanen a cikin mota amma wanda aka yi confirming daga cikin jirgin sai sun mutu wanda aka yi confirming mutum tare dan da waɗanda aka harba a kafa ko wani waje a jikin su suke sun ji jimuna na raunuka Ya ka tabbatar da cewa da direban jirgin cikin waɗanda suka rasa ransu. Yana da mun ganshi shi ya fito ne daga jirgin zai gudu su a kare shi. shi yan sandan jirgin sun san shi suke magana. Ka ga su waɗannan barayi da idonka lokacin da suke harbe-harbe nan? Na ji su lokacin da suke magana. Suna cewa Allahu akbar Allahu akbar ku ɗauke Allahu akbar Allahu akbar kama su ku tashi ku tashi haka suka dinga cewa. ya ɗazu ka fara gaya mana ya aka yi ka kuka tsira daga wannan iftila'in. Ni dai ina kwance ne kawai a ƙarƙashin kujera ina ta addu'a. To suna tahowa ɗaya bayan ɗaya suna ɗiwa mutane kafin su zo wajen mu ne kamar kujeru biyu suka rage zuwa wajen mu sai suka ga wannan mutumin suka haɗu. harin shi da suka yi shine abin da ya sa suka sauka daga jirgin yanzu akalla kuna jin mutum nawa ne a mutanen suka sace suka shiga da su daji gaskiya suna da yawa kace ma eh kace har da motoci suka zo suka kwashi mutanen ba ma da babura ba ɗaya daga cikin wanda ya suke da mutane da ke bari a halin yanzu kace sojoji sun zo shin an turo sojojin ne ko dama suna cikin jirgin ne a'a sojoji aka turo suna kai wajen ɗari uku ko ɗari hudu haka a wajen yanzu suna nan suna zagaye da ku ana jira a zuwa kawo muku sun fito da mu mun hau kan wani tsauni mun zazzauna suna cewa za a kawo motoci saboda mu bar cikin jirgin ne suka fito da mu tsauni muka zazzauna To Allah ya kyauta a gaida Nasira da Mele Kaya da wannan hira. Yan har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC ga baba dauke da kashi na biyu na labaran duniya. a jiya litinin majalisar dokokin pakistan ta fara shirin kada kuri'ar rashin amincewa da kamun ludayin firaminista imran khan da zammar hamarar da shi bisa zargin rashin iya jagoranci jam'iyyun adawa sun dauki matakin bai daya a kan yunkurin hambararwar a karamar majalisar dokokin kasar majalisar mai wakilai uku da arba'in 342 za ta fara muhawara akan wannan batu a ranar alhamis kana ana sa ran kada kuri'a a kwanaki masu zuwa Firaministan ya daina rike ofishinsa bayan da ya rashi amincewar wannan majalisa a cewar shugaban 'yan adawa Shahiba Sharif yayin da yake karanto takardar rashin amincewar da aka nuna kai tsaye ta talbijin. kan wanda ya kafa gwamnatin haɗin gwiwa da mafi ƙarancin rinjayi bayan jam'iyyarsa ta lashe zaben shekarar 2018 yana fuskantar abin da masu sharhi suka kira da abin masu sharhi suka kira da mummunan kalubalen siyasa a mulkinsa. ya yi watsi da zargin rashin gudanar da mulki ya kuma sha alwashin yin galaba akan matakin rashin amincewa da kamun ludayinsa a ƙarshe yayin da mutane da dama ke tserewa daga ƙasar ukraine zuwa ƙasashe makwabta don gujewa yaƙi ƙasar poland na ganin kwararren 'yan gudun hijira a kan iyakarta daga cikin mutanen da suka rasa ratsa masugunansu akwai wani iyalin 'yan asalin ghana kuma 'yan ukraine tun mamayar da rashi ta kai wa ukraine a ƙarshen watan fabrairu poland ta karbi 'yan gudun hijira miliyan biyu mutane da dama ne suka isa iyakar poland a garin medika ɗaya daga cikin manyan iyakokin tsallakawa zuwa ukraine lilia a achampon da 'ya'yanta mata biyu esther da jasmine suna cikin waɗanda suka tsallaka a kan iyakar ta medica. ita ma esther achampon da ke zama manajar shirya ma'aikata a birnin kiev ta kwatanta tafiyar da mai matukar wahala yayin da rayuwarsu ta dogara kacokan akan akwatuna guda uku da kuma jakokunan goyawa a baya lillian achampo da 'ya'yanta biyu suna ci gaba da tafiya zuwa jamus suna fatan sake haɗuwa da saurin danginsu nan ba da daɗewa ba labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla yayin da ake ci gaba da fuskantar rikice-rikice tashashen hankali a wasu sassan arewacin Najeriya da suka shafi kabila Fulani. Ƙungiyar Fulani Kiristoci ta Fulkan ta yi kira ga haɗin kai ba tare da nuna bambanci ba shine mafita ga matsalar tsaro a Najeriya. Zainab Babaji na ɗauke da wannan rahoton. 'Ya'yan kungiyar Fulani masu bin Yesu almasihu sun jaddada batun haɗin kan al'umma ba tare da nuna bambancin ƙabila ko addini ba, wanda a cewarsu shine zai zame mafita ga matsalolin tsaro da ƙasashen Afirka ke fuskanta. A ƙarshen taron su na shekara-shekara da suka gudanar a Jos Fadar Jihar Plateau sun ƙarfafa junansu ne kan muhimmancin sanin ababen da ke kunshe a littafi mai tsarki na Bible da kaucewa shiga ayyukan asha. Shugaban kungiyar rabaran Aliyu Buba ya shaida min cewa a wannan shekara ce kungiyar ta Fulani mabiya almasihu ta cika shekaru hamsin don haka suka gayyato sarakuna, 'yan siyasa, 'yan kasuwa, musulmi da sauran masu ruwa da tsaki don wanzar da batun haɗin kai da kaucewa tashin hankali. na nuna musu cewa dole ne in muna son najeriya ta geru sai mun haɗa kai haɗin kai kuma yana nan a rubuce a cikin bible ya haya sura goma sha bakwai aya ta ashirin domin fulatanin da ya san fulaku ba zai je ya ɗauki yar wani ya kai daji ba a doka mu na fulaku in bafulatani ya je ya kori sanun bafulatani dan uwansa wannan la'anan ne bafulatani ne kamar yadda ana zuwa a sare gonaki a kone gidaje ba wani bafulatarin kirkin da zai aika a yi wannan ko kai kirista ko kai musulmi ka koma ga Allah. Sanata mai wakiltar arewacin jihar plato Istifanus Gyan wanda ya halarci taron ya yaba da irin gudunmuwar da kungiyar ke bayarwa wajen samar da zaman lafiya. Wannan kungiyar Fulbe wato kungiyar Fulani mabiyan isa almasihu ya zama babban dalili da na haifar da zaman lafiya wannan itace tana kashe bambancin addini kaga mu duka ɗaya ne a cikin almasihu kuma hakan shine yana, yana shiryar da mu bayan wannan rayuwa da rayuwa ta lahira. Wasu da suka halarci taron daga sassa daban-daban sun bayyana cewa za su ci gaba da kaiwa sakon zaman lafiya don samun ci gaba. Sunana Habu Ardo daga jihar Taraba. kullum muna kira ga yan uwanmu da suke tsalla su gan mu kamar mu ma yan uwansu ne in ba sun fahimci wannan ba to babu yadda za mu yi mu haɗa kai don mu kawo wa kabilar mu ta fulani ci gaba ni mai suna mrs esther ilialar a yi tarbiyan yafewa mu nuna wa 'ya'yanmu da jikokinmu yafewa sunana reverend habila andrews kakaba daga adamawa saboda yau a ce akwai ne krista akwai ne musulmi najeriya kuma ta bada yanci mutum ya yi kowane addinin da yake so domin imani ga allah ne wannan gangamin da taron nan kula yomi yana kan hanyar kawo haɗin kai da zaman lafiya a cikin ƙasar nan Fulani daga fadin Najeriya da kasashen Kamaru, Nijar, Burkina Faso da Mali ne suka halarci taron. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19-31-60 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. ba ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo voahouse.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. A nan Washington DC agonmu na cewa karfe biyu da minti na dare. Yanzu kuma sai tsaka mai wuya. rigimomin nan na cikin ainihin jihohi ne suka faɗaɗa suka zama sun shahi kowa har suka zama ta zama rigima yanzu ma ana cinkan rigimar ta wuce ma jiha kuma ta kai ga uwar jam'iyya. na ji daɗi da shi uban ya fara tunanin cewa ya kamata ya samu idon shi Eh, tun ka duk inda gyara yake kuma ya zama ya yi magana guda ko ta yi ma wani daɗi ko ba ta yi ba. jama'a ku da wannan lokaci muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke anan washington dc ko mun ji daɗi da kuka samu lalubu wannan sabon shiri na tsaka mai wuya yau abubuwan da za mu tambaya a cikin shirin nan shine shin zaben da aka yi wa sanata abdullahi adama matsayin sabon shugaban jam'iyya mai mulki ta apc a najeriya zai kawo ƙarshen matsalolin da jam'iyyar take fuskanta me zai faru ga mutane irin su gwamnan jihar kaduna nasiru el rufai da suka fito tun kafin a yi babban taron nan suka nuna matsayinsu kuma na adawa ne da mai malam buni da wanda suke tare da shi sannan kuma ya batun matsalolin da ke adaba wannan jami'a a cikin jihohi ba da bayan haka wani kalubala ke jiran sababbin shugabannin da aka zaba to amma kafin mu ci gaba bari mu jira ayin wasu game da wannan rikici na jam'iyyar apc sunana muhammad ibrahim gamawa a barazanar da ake cewa gwamnan kaduna nasiru arufa iyayi at least shi ba a san wanda ya jawo cikin wannan jam'iyya ba amma mai malabu ne ya jawo mutane da yawan gaske sun zo sun shiga wannan jam'iyya kuma shi kan ai yanzu ko zai koma wata jam'iyya ko ya fita jam'iyyar apc ma ai ba jam'iyyar da za ta so ta karbe shi To madalla, to yau za mu kawo muku ci gaban muhawarar da Nasiru Adamu El Hikaya wakilin mana Abuja ya shirya mana tsakanin Sheikh Yunus Abubakar Ahmad na Majalisar Wakilai ta Najeriya da kuma Musa Abubakar dan Malikin Kebbi wanda ke cikin wanda ke cikin wato kungiyar ba da shawara ko kuma ba da goyon baya ta shi shugaba Muhammadu Buhari kan wannan rikita na jam'iyyar ta APC. Ba tare da bata lokaci ba, Nasiru za mu je. yasa 'yan rufa'i mun gani a talabijin ya fito kararra ya ce in shi mai mala ya dawo ba zai zama shugaba sai dai ya dawo a gwamnansa sannan sai aka samu gwamnan jihar imo hope zodin ma ya sake shiga shi ma tv ya ce a'a wannan maganan da irin su ya rufa'i suke faɗa ba gaskiya ba ne wani sharhi za ka yi mun san tabbas watakila na ciki na ciki ne kawai za a tafi wannan taron wato malam nasu kamar yadda nake cewa a zaman gogewa da muka yi da dadewa muna cikin siyasa ita rigima mun san ana yin ta amma akwai rigima mai ɗorewa akwai rigima wadda take tana da ban tsoro akwai abubuwa waɗanda suna ta ciki tana ciki akwai abubuwan da za ka ga kaman ba komi ba ne amma tsakani da allah muna dai roƙon allah kamar yadda shi wannan rubur ya ce cin da ana kai gyara Allah shi sa gyaran za a yi yadda zai yi kuma gyaran ba akwai wani tsari wanda nika gani akan gyara dama abin da ke kawo rigima kaga an cuce ka ko kuma an yi wani abu ba daidai ba in an zo yin gyaran a taba kowa amma magana kila a yi ruwa-ruwa a yi gyaran da za a ce wani aka baiwa haƙuri kuma kina ganin an cuce shi kuma ba a yi gyaran ba amma shi gyara na wanda zai zama tabbataccen gyara shine ya zama an taɓa kowa cin da yanzu in ka ga wannan tafiyar musamman rigimomin nan na cikin ainihin jihohi ne suka faɗaɗa suka zama sun shahi kowa har suka zama ta zama rigima yanzu ma ana kan rigimar ta wuce ma jiha kuma ta kai ga uwar jam'iyya ina fata honorable kamar yadda ya ce ba lokacin bacci ba ne lokaci ne na gyara gyaran kuma gyara ne za a yi na tsakani da Allah wanda zai ga kowa zai ga cewa an kyauta mai bisa ga matsalolin da sun kasa haɓarka ta shiga amma ina ganin idan aka bar gyara kamar muna kiran hausa kamar an yi lullubin taladan wato an bar wani abu wanda yake kai kana ganin an cuta maka kuma an bi kawai an bi an dace an yi ba wai an gyara na gaske ba ni ina fatan gyaran yadda muke son apc ta dore da yadda muke son in allah yadda aka yi gyaran jam'iyyar ta dore da mulki to a yi shi ko ya yi ma kowa daɗi kuma dole ne shi yanzu na ji daɗi da shi uban ya fara tunanin cewa ya kamata ya samu idon shi tun kai duk inda gyara yake kuma ya zama ya yi magana guda ko ta yi ma wani daɗi ko ba ta yi amma in kan gaskiya ne kamar da aka san shi shugaban kasa mai gaskiya ne ya ga cewa duk wanda baya da gaskiya ko da daɗi ko da ciwo ya bi gaskiya don ainihin ita jam'iyyar ba don wani ba don yanzu ba magana wani yake ba saboda magana jam'iyyar yake yaya za ta ɗore yaya bayan nan zai ɗore da kuma al'ummar ƙasar nan gabaki ɗaya suna kallon shi da sauran jama'a waɗanda suke da haƙƙi da ruwa da tsakiya kai. Ustaz Yunus Abubakar duba ma dan kai da kake cewa duk wannan abun karamin abu ne jam'iyyar PDP na murna cewa jam'iyyar apc tana ta samun matsala ta kasa ma gudanar da babban taro ah, wannan ya sa ta ƙara samun ƙwarin gwiwa na cewa ah, a ci gaba da wannan rikici ah, ita za ta zo ta tunda eh, eh, apc ba ta iya wato a ta tana neman gaza ba. ita za ta sake da ta karbi mulkin a 2023 to ai ita eh, na ɗaya dai tukuna na gode dan wana da ya fahimce ni kuma rigingimu kamar da muka ce na shugabancin jami'a kafin a kai ga babbar taro karo biyu ne sannan kuma har ila yau akwai jama'a bari mu ƙara faɗaɗar da ku ga wanda ake ganin waye ma zai shugabanci jam'iyyar in an je babban taro kowa yana nema kamar da aka sani yanzu akwai fitattun mutane da suka fito akwai ɗan jihar Niger sanata ne dukansu kuma sabin sanatar ne da kuma guda biyu daga nasarawa sun fito to saboda haka wannan duk abubuwan da ake yi irin da da siyasa da da muka saba yi ta yadda abinan kamar da ke ci a yi kiso ma da kwarkwata a take wani ma a yi to kaga yanzu yadda muka canza wannan dokoki na muka yi wa garan bawul wa dokokin zaɓe na ƙasar nan to dole kowa sai ya tashi ya shiga tattayinsa don akwai tanade-tanade da yawa da in aka bari ba a kai ga ko ina ba muka tsaya muna wasa to wallahi za mu yi ne wani abin da za mu zo mu da na sani to saboda haka ni ina so in tabbatar da jama'a manyan mu sun tashi kamar da kace wannan dan uwana ce sun sa ton kaga idanunsu ne na ga yafi haka dan murya ta da nake magana nan wani surhun muka taso kuma su yan pdp barin dawo kan tabbayar ka su ai jira suke yi mu yi wato wani mu kaure da faɗa su ɗibi na ɗiba yanzu ai 'yan mutanen mu suke saboda ai ba su da mutanen me za su zo su faɗa mana to sai ya kasance sauran jama'an namu wanda ma in tsammanin su suka shigo pdp muka zo muka yi haɗaka aka yi wannan apc suna ga za su ɗiba to a nan ne kuma suke ga ai sai su ɗan kwankwasa su ji abin babu daɗi amma mu abin da dama muka yi tsokatan sun gyare-gyaren da muke yi muna yi ne ko muna daɗa nuna mutane a daina gina ta akan ƙarya a ce shugaban ƙasa ya ce ne, shugaban ƙasa ya ce ne. to wannan sai ake ta tafiya jama'a su zo mu tsaya mu nutsu mu ainihin yi wa abin da zai hidda mana lafiya to saboda haka ni na yadda kake ganin mutane suke tururuwa zuwa wajen shi sarkin yakin nasarawa a yasa ko sarkin yakin kefi kai shi sa ta abla da mu to haka ake cucurundo ake zuwa gidan shi almakura to kaga ko tsarin su ya bambanta amma dai nema ne ake yi in yau ana nan kowa na nema sai in mun je filin daga aka kada ƙuri'a to wanda kuma ya ci ai dole a masa a amma ba yaƙi ba ne nema ne dan malikin kebir kwanaki ah, ka da min cewa akwai matsalar ah, ɗaga sunan wani ɗan takara wanda mun so ma mu zanta kan wannan Allah bai yi ba sai a cikin wannan shirin watakila za ka bayyana mana ra'ayinka. To, ah, Mal Nasiru, gudun daɗi da wani rabo cikin bayanin shi ya taɓo wannan duk yana ɗaya da cikin rigigimin da ta kawo jam'iyyar ta a sama wato wajen gwamnoni wasu suka ɗibi wani tsagi da wai aka ce shi mai girma shugaban ƙasa yana da bukatar sa shi tsohon gwamna wato Abdullahi Adamu na ya zama shugabancin jam'iyya. Ni abin da ya bani mamaki a sani na da shugaban kasa mutum ne wanda bai yadda da ɗauki ɗora ba, ko mutum ne wanda yake son a yi siyasa. amma abin da aka ce wai yana da wani zaɓi akan wani ya tsorata ni ya mamaki da tunani na cin da misali in ka ɗauko jam'iyyar nan haɗuwarta shi an makura ko kuma sanata eh, sani musa ko hmm. kuma shi mustapha eh, abdullahi adamu ko kuma mustapha ah, salisu da sauransu waɗanda ke takara misali in ka dube su wa'annan dukansu kowane na da hurumin zama shirke jam'iyya to cin da an ba da zaɓi a cewa wannan zon aka baiwa ni ban ga abin da Allah ya yi ba ga a ce takara za a yi ɗaya daga cikinsu wanda Allah ya ba mutanen jam'iyya su yi ba a kuma ba a samu wani tacce na ce ba kuma su za su ga darajar ainihin ita kanta jam'iyyar kuma za su ga daraja ainihin 'yan jam'iyyar da suka zo suka zaɓe su bisa ga maganar ɗauki ɗora. Ni na ni ban ma yadda da cewa shi shugaban ƙasa ya sabi zaɓe don ni a sani na bai da sha'awa da irin wannan amma kuma in har ya sa sha'awa irin wannan to kuma ganin nake ya kamata a canza salo in ana son jam'iyyar nan ta dore da kuma jiran da ake mana a samu barakar da wasu za su ɗiba a cikin jam'iyyar APC. ina ganin in an ka gyara wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata a fara gyarawa. Tuma da to sai ku jira mu rana wacce za mu zo mu ci gaba da duba wasu daga cikin batutuwan da ke addabar wannan jam'iyya da yanzu dai a madadin su bakin namu Yunus Abubakar Ahmad da kuma Musa Abubakar dan Malikin Kebbi tare da shi Nasiru Adamu Ilhikaya wakilinmu na Abuja Aliyu Mustapha Sokoto ne ke muku bankwana daga Washington mun bar ku lafiya. To madala, da wannan kuma ka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. To Sarfilo a takaice wasu da ake zato 'yan bindiga ne sun kai hari akan wani jirgin kasan fasinja da ke kan hanyar sa zuwa birnin Kaduna da ke arewacin Najeriya daga Abuja babban birnin kasar da yammacin jiya Litinin bayan da suka hana jirgin tafiya a cewar gwamnatin jihar Kaduna. Wani fasinja guda ya dora akan shafinsa na Facebook cewa 'yan bindigan sun dana abubuwan fashewa akan hanyar jirgin lamarin da ya dakatar da jirgin. ya ce an bandigan sun yi yunkurin kutsawa a cikin jirgin kana an yi harbe-harben bandaga a wajen jirgin shugaban amurka joe biden ya faɗa a jiya litinin cewa ba zai nemi afuwa ba a akan kalamansa na kwanan nan cewa shugaban rasha vladimir putin ba zai ci gaba da kasancewa a kan mulki ba yana jaddada cewar ya nuna ɓacin ransa ne amma ba yana kira ga juyin mulki a moscow ba ne To a gaishe ka malam baba. Masu sauraro an maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu kawo muku wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma. Haka kuma za ku ji za mu kawo muku sabbin rahotanni ciki har da rahoton da kungiyar Miyati Allah reshen jihar Filato ta yi kira ga a gudanar da hukumi su gudanar da bincike game da sabon salon zuba guba da ake musu ana kashe dabbobinsu. su. To yanzu a madadin baba ya kuma makiyar da na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fili hashin gubel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai an jima. Salamu alaikum.